da dai tafiya ta riga ta yi nisa game da taron kasar da ke gudana yanzu haka Abuja. Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da sukar lamiri da manufar taron da suka ce ba zai tsinana wa kasar nan komai ba. Dabta Usman Bugaje ɗaya ne daga cikin 'yan Najeriya da ke ganin su kansu mahalarta taron ba su ma san dalilin wannan taro ba. Yau wani taro ai ba taron ƙasa ba ne taron shugaban ƙasa ne. Don shi ya zaɓo mutanen ko? kai su aka yi ana ba su kuɗi suna shan shayi don su kansu da aka zaɓen ba san da sisar da aka shuka a cikin taron ba su kansu ba su ma gane ba amma lamuran ƙasa aka ce suna tattaunawa a'a haka aka ce mu ma haka muke gani kawai da yake rabin su bacci ma suke yi ah saboda Allah kai baka gani jarida ba tana dauko su kowa ya shanta ke yana ta bacci kuma an taba taron kasa haka saboda Allah baka ji a ranka taron nan zai iya fitar da kasa nan daga halin take ciki ai ba abin da zai sai dai ya kara durmiya ta ai ai daga farkon yin sa ma kai ka san ba a shuka alheri ba mai hankali ma ba ya samu kansa a wannan wurin ba na yadda in wata lalura ta kai wani a wurin ban sani ba kowa da lalurar sa amma ban ga amfanin sa ba kuma ina gudun an shuka wani abu ne waɗanda ma aka kira su shashayan a basu dan abin da ake basu nan su kansu ma ba su ma gane me aka shirya ba wani irin amfani za a yi da su a ɗauke waɗannan miyagun mutanen da suke kawo mana musiba ba zaɓe na zuwa ba ai ai yunkurin da za a yi ayi tun da dai abun ya kai yanda ya kai yanzu kana ganin ɗan sanda ya ɗauki eh, akwatin zaɓe ya ruga da gudu duk kowa yana ganin irin abubuwan da suke yi a sa soja da bindiga wai ya zo ya tare ya hana a yi zaɓen a zo a canza alƙaluma na ƙarya a zo a ce za a yi ba mutane an yi ɗaya an yi biyu an yi uku shin mu dabbobi ne. shi ma barista salamon dalan na cikin waɗanda ke ganin taron fana da ɓoyayyen manufa. taron kasa dai taro na kwamiti ne na yakin neman zaɓe amma ba taron kasa ba idan taron kasa ne wani doka ne ta kafa ta idan taron kasa ne waye ya zaɓe su idan taron kasa ne ina matasa wanda ake niyya za a mika musu gobe su goma sha takwas ne kawai a cikin wannan taron kuma mafi yawansu tun suna shekaru ashirin da uku suna zuwa wannan taron saboda haka shugaban kasa ne ya ga an daga masa hankali ya tara manya ya kai su yana ba su shayi an ba su wuri mai sanyi an kiya biya su pension to yanzu ana bada pension a bayan fage. Shi kuwa shugaban wata kungiyar matasan arewa reshen Kaduna Alhaji Aminu Adam cewa yi an shirya taron ne kawai don kawar da hankulan 'yan Najeriya. Ana can ana taro a Abuja wanda ba ra'ayi bane na al'umman ƙasa. wani taro ne wanda gwamnati ta shirya domin ta wawantarwa da jama'a hankali daga abin da ya dame mu na rashin zaman lafiya da fitintunu da talauci da bala'in da muke ciki shi yasa muka ga cewa ya kamata mu fito mu mu ƙara jaddadawa cewa mu ma matasa daga aci da ɗalibai daga wannan yanki na arewacin Najeriya ba ma tare da wancan taro da ake a Abuja shi dai taron kasar da shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya kaddamar da shi tun a ranar 17 ga watan jiya an shirya shi ne da nufin warware wasu murɗaɗɗun batutuwan da ke neman tsugunar da Najeriya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.